أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الكائل فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا بلين الصلاتين الكاملتين على الرسول ومن والاه الكائل من يرد الله به خيرا يفكهه في الدين amma ba'ad assalamu alaikum ya يا musulmin. a yau ranar lahadi sha hudu ga jumada ula hijira na dubu da dari hudu da talatin da biyar daidai da sha shidda ga watan uku 2014 za mu yi karatu na goma sha hudu a cikin wannan littafi na muktasar al'akhdari na abdurrahman al'akhdari rahmatullahi alaihi a cikin wannan shiya mai albarka ta hungumawa da fatan allah subhanahu wa ta'ala shi ƙara kama muna a satin da gabata an yi magana ne akan abin da ya shahi kammala bayani akan sunnoni na sallah har kuma aka kawo ga abubuwan da makaruhi ne a yi su ga sallah irin waiwaye aka yi bayani akan waiwaye gida uku din nan da kuma rance idanun mutum haddi aka yi bayani kai duk wani abu da zai shagaltar da mutum ya sanya shi tunani ya kauce daga kankan da kai a cikin sallah to ba daidai ne ba ya yi shi makaruhi ne idan ya aikata shi a yau inda za mu tashi shine faslun lissalati nurun azim tushriku bihi qulubul musallina wala yanaluhu illa al-khashi'un wannan fasali yana da mahimmanci kwarai da gaske domin Allah subhanahu wata'ala ya ce a cikin Qur'ani suratul Baqara hafizu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi kanitin ana ku tsatsare ga sallolinku to wannan bayani wannan fasali yana bayani akan kiyaye sallah da kyau da kyau sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wani sahabi nashi idza sallaita fa salli salata muwaddi'in idan za ka yi sallah ka yi irin ta mai ban kwana misali idan aka yi isha'i da kai ka ɗauki ba za a yi subahin da kai ba in an kai yi subahin ka ɗauki ba za a yi azuhur da kai ba to duk kana sallah haka bi izinin Allah ta'ala za ka kiyaye ta da kyau da kyau sannan akwai hadisi na abu huraira ta radiyallahu anhu ya ce da kunne na niji annabi sallallahu salma ya ce yanzu kuna ganin da ɗayan ku ku sahabbai akwai wata ƙorama bakin ƙofa gidansa kullum zai yi wanka so biya a ciki ya ce hal yabqa min daranihi shay'un za a samu wani abu rage a cikin daudarsa suka ce a ba abin da zai rage cikin daudarsa to sina annabi sallallahu alaihi wasallam ce ai haka salloli guda biyar suke Allah na shahi kurakurai sanadiyar yin su da mutum yi wannan hadisi Bukhari da Muslim da Tirmizi da An-Nasa'i su suka hidda wannan hadisi din shine ce fasalin fasali kenan nurun azimun wani irin haske babba lissalati ya tabbata ga sallah ma'ana akwai babban sirri na haske a cikin sallah wanda qulubul musallina zukatan masu yin sallah tushiriku suna haskaka bihi da wannan haske din kamar wani ya yi tambaya wannan hasken abin so ne kowa zai samu shine ce a'a wala ya naluhu ba mai samun wannan haske illal khashi auna sai masu kankan da kai a cikin sallah fa saboda haka idan kana son ka samu kanka cikin masu kankan da kai a cikin sallah domin ka samu wannan hasken da aka faɗa ka samu wannan irin asiri wanda zai raba ka daga dukkan waɗansu miyagun ɗabi'u wanda shari'a ba ta yadda da su ka aikata ba ta hanyar yin sallaka sallaka ta amfane ka duniya da barzahu da lahira to ga yadda za ka yi idan ka taho ila salati zuwa ga sallah din nan a nan bai ce ila salatin ba zuwa ga wata sallah sai ce ila salati ga sallan nan Allah subhanahu wataala yana cewa inna salata tanha anil fahsha'i wal munkari wala dhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un anan cewa inna salata haqiqa sallan nan kenan wacce ta cika sharuɗanta domin an sa alid dalam to shine ce idza ataita idan ka to ila salati zuwa ga sallan nan idan ita za ka yi to fafarrik kalbaka ka kakkaɓe zuciyarka ka kwambartar da zuciyarka minar duniya wa mafiha ka hita batun duniya ka hita batun abin da a cikin duniya gaba ɗai to za ka ba zuciyarka tsakiya ba ta batun duniya ka batta kuma hakanan sai ce a'a washtagil ka mai da hankali bi muraqabati maulaka da jin tsoron Allah matalicinka abinda an muraqaba yanzu kamar mutum ya sanya ka aiki ya kama kallon ka lokacin da ya sanya ka aiki din nan ka san za ka yi wayinka to shine kaga ga Allah subhanahu wataala nan yana kallon ka, yana dakon ka, domin shine wannan ihsani al ihsanu an ta'budallaha ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka ففرق قلبك من الدنيا وما فيها واشتغل بمراقبة مولاك دكي أي متاليتشنك الذي تصلي وأن كان أين صلى لنه لوجهه دوميشي mutum ya mai da hankalinsa komi yake yi ga sallah kamar yadda aka samu akwai wani mutum cikin magabata yana da wata jimuwa wacce jimuwar ta yi mai nauyi kwarai ƙarshenta sai aka ba da shawara cewa a bari sai in yana cikin sallah yana cikin sallah ko aka ɗebi wannan jimuwa ɗin aka soya wurin bayan an ƙara sallah ce a'a na ga abin nan ban ganin shi wannan ciwo no ya hita an ka ce ai kana sallah aka cire shi ce a gaske ni ɗan ji warin man alkibiri haka sannan akwai wani sahabi su biyu annabi sallallahu alaihi ya aika su kula da su je wayo yanayin da ake ciki na wasu za su kawo musu yaki ana ce musu gadafa ko da suka zo guda ya kwanta guda ya tashi yana sallah aka daka mishi mashi yana sallah don nesa ya cire mashi kawai ci gaba da sallah an ka sake daka mishi ya cire ci gaba da sallah sai na uku sai da wannan na tare da shi sai ya canbe shi misa tun mashi na farko baka tashe ni ba ya ce wallahi saboda jin daɗin da nake yi na sallah don shi ɗaya ne ban tashe ka ba ya ce na yi gudun don ka jini ya buge ni ka ƙarshen ta in mutu kuma a zo a kashe ka don shi ɗaya ne ni tashe ka sannan cikin littafi na shehu abdullahi shine littafi wanda ke bayani maliyatu zadi ilal ma'adi akwai wani mutum yana sallah zaki ya taho gaba gare shi gurbane amma hita mutum zakin ne ci gaba da sallarsa bayan ya kare aka tambaye shi missa baka ga zaki ba ce wallahi ina jin kunya Allah in ji tsoron wani taliki wanda ba Allah subhanahu wa ba to shine ce wa ataqi ka kudurta anna salata haƙiƙa sallan nan da kake yi ka kudurta khushu'an kankan da kaina kake yi wa tawadu'an da kuma kankan da kai bambancin khushu'un da tawadu'un shi khushu'un ga sauti yake ga sauti ya tsaya shi ko tawadu'un ga gabbai kenan da sautin ka da gabbanka duk su kankan da kai gawa lillahi ga Allah subhanahu wa tsarki ya tabbatar ma bil qiyami lokacin da kana tsaye ka ji haka din cikin zuciyarka ko ruku'i da lokacin da kana yin ruku'i wasu jude da lokacin da kana yin sajada wa ijlalun kuma da girmamawa wa ta'zimun da ƙara girmamawa lahu ga Allah kabiri lokacin da kana kabarbari wa tasbihi lokacin da kana tasbihi wa dhikri lokacin da kana zikiri kusan anan khushu'un da tawadu'un ne fassara domin bil qiyami ruku'i was sujudi aiki ne na gabbai shi ko bit takbiri wa tasbihi wa dhikri aiki ne khushu'un aiki ne na sauti to gan gehin bitta kabiru wat tasbih wat dhikr kenan shi ko tawadu'un bil qiyam war ruku'i was sujudi kaga aiki na gabbai kusan su ne fassara sai lafun wa nashrun mushawwash shine mu'akkas fa hafiz ka tsatsare ala salatika akan sallarka fa innaha haqiqa ita sallah din nan azamul ibadat ita ce mahi girman ibadodi gaba idan aka cire tauhidi ba abin da ya kai sallah girma a cikin ibadodi wala ta turuki shaidana kakka yadda ka bar shaiɗan yal'abu bi kalbika ya maka wasa cikin zuciyarka wa yashgaluka ya ɗauke maka hankali ya shagaltashe ka an salatika daga barin sallarka hatta ya damisa. don ya shafi kalbaka zuciyarka wai huri maka kuma don ya hana maka min labbata anwari salati ga jin daɗin kan da aka samu a cikin sallan nan da kake yi domin shaidan na da wani abu da zaran aka tadda sallah zai yi kusa ya ce tuno kaza tuno kaza sai mutum ya kama tunanin abin da da sallah shike da bai tunanin wannan abin ba amma idan na sallah sai aidiyoyi su kama taho mishi kuma shaidan ne domin duk tunanin da mutum ya yi misali a ce sallah minti biyar ce sai ya tunani na minti uku to gaba ɗaya minti uku ba za a rubuta masa ladar sallah ba minti biyu kawai da ya tsaya a wurin sallah hankalinsa ya tsaya da tunaninsa wurin sallah shi ɗai za a rubuta masa fa'alaika na hore ka bidawamil khushu'i da dawama kankan da kai fiha a cikin sallah din nan ka dawwama da kankan da kai ma'ana tun hwara ta har tsakiyarta har ƙare ta kana cikin kankan da kai baka kula da komai baka kula da kowa gaba ɗaya ka ta cika da ganin girman Allah subhanahu wa ta'ala ta kakkaɓe ga duniya da abin da a cikin duniya gaba ɗaya domin matsalolinmu yanzu mutum na iya yana sallah sai ka ga wani ya wuce kila ko shaidu kana yi kansa ka ce a ya wuce da tuwahi kala kaza kuma mutane kaza na sun kauce kuma wai sallah ta haka haka akwai matsala ko to fa ha haqiqa ita sallah din tanha anil fahsha'i wal munkari tana hani daga duk aikan sabo tana hani ga ƙarya ga hasada da giba da zina da dai sauransu shi dama aikin sabo alfahasha wal munkari tana hani daga abinki daga cikin abin shi shine ka kawo wani abu da shari'a ba ta da shi ba ka ƙirƙiro ta bidi'a shine almunkar daga na kira ne shi ku alma'arufu daga ma'arifa ne to tana hani bi sababil khushu'i saboda kankan da ake kankan da kan da ake samu fiha a cikin sallah din nan anan sallah tana hani daga aikin alfahasha amma idan an ka yi ta da sharuɗanta da rukunanta kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa a nufi sallallahu alaihi ya faɗa akwai wani littafi na Muhammad Bello Amirul Mu'minina rahmatullahi alaihi Jala'u Sudur shi wannan Jala'u Sudur Muhammad Bello ya ce Allah subhanahu wa ta'ala ce haƙiƙa sallah tana hani daga alfasha da almunkar sai ce anan duk mutumin da ya kasance yana sallah kuma sallah bata hana shi alfahasha ba yana sallah yana iya ƙarya yana sallah yana iya giba yana sallah yana iya hasada da dai sauransu to ya tabbatar da hoton sallah na shi kai ba sallah shi kai ba hotonta kawai ne yake yi ba sallah ce ta hakika ne yake yi ba to wannan kenan sannan akwai wani hadisi wanda yake cewa wa man lam tanhahu salatuhu anil fahsha'i wal munkari lam yazdad min Allah illa duk wanda sallar sa bata hana shi daga alfasha ba da abubuwa na munkar to ya sani ba abin da ya kara ga Allah sai nisa kawai ya kara nisanta ga Allah subhanahu wataala ya zambilla fasta in don haka ka nemi taimako billahi da Allah ya taimaka maka akan ka zanka yin sallah wadda ka hani ga alfasha da almunkar fa innahu haqiqa shi Allah khairu musta'anin shi ahiyayyen wanda ake neman taimako gare shi Allah subhanahu wataala don haka ga abubuwa da mai alar ya faɗi cikin shahi guda bi iznillahi ta'ala da za mu kiyaye su mu tsatsare su za mu ga sallan mu ta yi kyau ko mun samu asiri na haƙiƙa ne da aka samu a cikin sallah mutum ya tabbatar da duk wasu abubuwa kuma ya tsatsare su na sharuɗan sallah mi ke gyara ta mi ke lalata ta menene ba'adiyya menene qabliya ƙabliya ke sa a yi su da dai sauransu ya tsatsare haka yana jin tsoron Allah yana hita batun duniya da abin da a cikinta ya halarto da girman Allah lokacin da yana komai nata bi iznillahi ta'ala da ya tsari haka shikenan an an huta ya samu arzikin duniya da lahira Allah ka sanya mu a cikin su bayan haka sai ce fasalin sai wani fasali sai ce lissalatil mafurudati sab'atu ahwalin murattaba cewa ita sallah ta farilla tana da wasu yanayi yanayi tana da halulluka guda bakwai murattabatin jere da juna ma'ana wani bayan wani sallar da za ka yi tana da hali guda bakwai da mutum ke samun kansa a ciki in bai wannan hali yana wannan hali to shi ne cetuwar da arba'atun minha ana bayarsuwa ma'ana ana aikata hudu daga cikin shidda eh, daga cikin bakwai din nan ana wa alaiha ga sallah alal wujubi hudu bisa ga wajabci suke wa thalathatun suko hali guda uku alal istihbabi bisa ga mustahabbanci suke to sai mu kula da kyau Allah dai ya ce wa qumu lillahi qanitin nan wa qumu ku tsayu lillahi ga Allah qanitin alhali kuna masu da'a ga Allah subhanahu wata'ala sallah tsaye ake yin ta amma akwai wasu abubuwa wasu matsaloli da za su sa ba za ka iya yin tsaye ba sat idan ba ka iya yin tsaye to sai ka jingina ga wani abu abin nan da za ka jingina da shi idan mutum ne ka tabbatar da ba mai janaba ba ne sannan ba mai al'ada ba ne wanda za ka jingina da shi ko kuma ka rike wani abu ko ka jingina ga wani abu to wannan yanayi na biyu kenan haka kuma ga zama dole ne ka tabbatar da ka yi zamni ba tare da ka jingina da komai ba in kuma baka iya zaman watakila rashin lafiya ce ko wata matsala jikinka bai iya ɗaukar zama to ka jingina ga wani abu da zamni ɗin to wannan yanayi dutsaye shine na tsayi ba wani tokarewa da wani abu ko kuma jingina da wani abu sai kuma zama za ka zamna ba tare da ka jingina da wani abu ba ko kuma in ta kama dole sai ka jingina da wani abu to in duk hudu nan sun buwaya to sai a koma kwance to wannan ko dai ga hannunka na dama ko kuma ga nahauni ko mutum ya yi jicce shine rairan amma ƙafafunsa na dibin alkibla. wanda da za a tashe shi zamne huska ce za ta dibi alkibla. to wannan kenan domin ita sallah ba ta faduwa muddin mutum na da hankali ba za ta faɗi ba ai ko ana yaƙi ana sallama to shi ne ya ce fallate yanayi ɗin nan guda hudu alal wujubi waɗanda suke dole ne mutum ya yi su awwaluha ga sunan tafe awwaluha na farkonsu alkiyamu dole ne mutum ya yi sallah tsaye bi ghairi istinadin ba tare da ya tokare da komi ba mutum ya yi sallah tsaisat ba tare da ya tokare da komi ba wannan yanayi na harko kenan yanayi na biyu sun malkiyamu sannan ya yi tsayin bistinadin da tokarewa idan lalurar tokarewa din ta kama shine jingina ga wani abu to sai kuma idan ya zo ƙasa anan yana tsaito in ya zo ƙasa thummal julusu sannan yanayi na uku dole ne mutum idan zai zama na sallah bigair istinadin ba tare da yajin gina da komi ba idan shi a yanayinsa na hudu na ƙarshe a cikin wajibai thummal julusu sannan dole ya yi zamne bistinadin tare da yajin gina da wani abu idan yanayinsa bai iya bashi ya zauna don wani ko zamne zai iya yi idan ya zo ga zama bai iya zama dole sai ya jingina da wani abu sai ya daddahe ko ya jingina da wani abu la'alla sanda ce ko mutum ne ko wata gina haka ko ma me dai to wannan babu lehi idan yanayin shi haka ya basuwa mun je yanayi guda nawa hudu tsayi babu jingina ko kuma tsayi da jingina idan ka samu kanka zamne kuma ka to ga zama ka yi shi babu jingina ko kuma ka yi zama da jingina to anan daga cikin abubuwan da ke sa a yi jingina su ne rashin lafiya eh, da ke sa a yi jingina su ne rashin lafiya wata ko kasawa ta jiki watakila jikinka ba zai iya baka tsayin sallah ba gwargwadon a karanta fatiha da sura din nan to wannan babu lehe sai ka ɗauki yanayi na biyu shine jingina ga wani abu to ai ana samun kuma mutumin da yana da matsala ta bai iya yin sallah zamne ma'ana bai iya ruku'i ko ya taso ga ruku'i bai iya sajada bai iya tasowa ga sajada kawai abu guda yake bashi shi dama shine ya sallah tsaye to a nan idan sallah tsaye kawai yake iya yi to ga ka'ida zai yi ima'i abinda ima'i da tsaye zai nuna gashi ya yi ruku'i gashi ya taso ga ruku'i gashi ya yi sajada gashi ya taso ga sajada har ya kai ga attahiyatu har gashi ya sallama in ma kabliya ko badiya ta kami cikin wannan zai yi su cikin wannan yanayi zai yi su wani kuma yana iya hadawa da tsaye da kuma zama su da yake iya yi kenan dai lankwasawa ne abbi iya yi to idan yayi da tsaye ruku'i ya ima'i ruku'i har tasowa to sai kuma ya taho zamne da zamne sai ya ima'i na sajada da tasowa sannan ya tashi haka haka har da ya kare sallate tunda yana iya tsayi yana iya zama to sai kuma mutumin da shi ko abu guda ke iya yi shine yana iya yin tsayi amma shi ko in ya zauna shi kenan ya dabke bai iya tashi yana iya tsayi amma in ya zauna shi ko bai iya tashi wata rashin lafiya ce wata matsala gare shi to duk da an yi bayani a cikin mukhtasar cewa shi yadda zai yi gaba ɗaya salloli ne raka'a uku in hudu ce sai ya raka'a uku tsaye tare da nuni gashi nan yi ruku'i gashi nan yi sajada da dai sauransu in ya so sai ya bari sai ga raka'a ta hudu sai ya yi ta zamne kaga ya yayi raka'a uku tsaye da nuni amma ya yayi raka'a guda zamne wannan haka zai to shi ko mutumin da idan ya sallah tsaye iska zai hito mishi an san kuma yin sallah harkonta da tsakiyarta da ƙarshen ta dole ne a yi ta cikin tsarki to ya zai shi sharaɗi ne a yi ta cikin tsarki sannan kuma shi ko tsayi da ruku'i da tasowa ga ruku'i da sajada da tasowa ga sajada wa'annan abubuwa sun ko farilla ne a lura da kyau da nan da sharaɗi ne da farilla da wajibi suke jayayya an san ruku'i da tasuwa ga ruku'i da sajada da tasuwa ga sajada wa'annan duk farillan sallah ne sannan kuma yin sallah da tsarki shi ko sharaɗi ne sannan in yayi sallah tsaye a nan in yadda ya zuwa ga ruku'i ko yadda ya zuwa ga sajada to a nan zai iska sallah ta lalace to ya zai kaga sharaɗi ya walwale kenan to an yadda ya yi ta haka nan yadda shike tsaye ɗin in kuma yana iya zama ya zamna ɗin ya yi zamne gaba ɗaya duk sallo duk abubuwan da shike sai ya su zamne wannan kenan saboda gara a tabbatar da an cika sharaɗi bisa ga a cika farilla domin idan ya sunkuya zuwa ga ruku'i ko ya sunkuya zuwa ga sajada zai iska sallah ta lalace kaga sharaɗi ya jaye to wannan sai dabke kawai ya sallarsa haka nan wannan la yukallifu nafsan illa wus'aha to wannan kenan to yan nan dai gaba ɗaya yanayi guda hudu kenan to sai ce fattartibu jerantawa baina na al-arba'a tsakanin hudu nan to a sani ba alal wujubi dole ne a yi bisa ga wajibi ne kenan tun harko mataki na harko kai sallah tsaye baka tokari ba in dole sai ka tokara ga wani abu ka jingina ga wani abu sai ka jingina din haka kuma a ɓangaren zama dole ne ka yi sallah zamne ba tare da ka tokare da wani abu ba in kuma yanayinka ya baka dole sai ka tokare ga wani abu sai ka tokare ga wani abu ɗin to shi ne ce idan idan ya samu iko ala halatin bisa ga wani yanayi min hada ga cikin waɗannan guda hudu ɗin misali yana iya yin sallah tsaye ba tare da ya tokare da komai ba ko kuma yana iya idan ya taho wurin zama yana iya yin zamne zaman sallah ba tare da ya tokare ya jingina da komai ba wannan shine yanayinsa wasalla sai sallah bi halatin dunaha da wani yanayi wanda ba wanda an nashi ba kenan yana iya tsayi ba tare da ya tokare da komai ba sai ya rika wani ya rika ya tokare ga wani mutum ko ya rika sanda ko kuma ya jingino ma wani wanda jinginar da yawa wani ko jinginar da ya ga gina da za a jaye ginan nan ko da mutumin nan zai jaye zai faɗi ƙasa to sallarsa ta lalace ko da mutumin nan bai jaye ba domin duk ya ba da ƙarhinsa ga wannan in dai ba lalura ta mutsuwar sallah wannan kuma abu ne daban to shine ce wasalla ya salla bi halatin da wani yanayi dunaha ba yanayinsa ba batsalat salatuhu sallarsa ta lalace a nan abin lura shi ne. kamar yadda bayani na can tahe da yake zai sake waiwaye sai mu yi bayani a can to mun ji da yanayi na guda hudu din nan sai cewa salafatu yanayi uku kaga ga uku ga hudu bakwai kenan su asabatu a hawalin ya ce wa salasatu yanayi uku allati alal istihbabi wanda suke matsayin mustahabbanci suke ya su ne an yi ajizu. la'ajizu kasashe gajiyayye marasa lafiya ya yi sallah an habihi salafa al ya yi sallah ga wa'annan abubuwa guda uku wa'anda za a ambata bai iya sallah tsaye kuma ko tokari bai iya yi in ma ya zo a gehen zama ba zai iya yin ta ba zamne ko ma tokari ba zai iya yi ba to shi kenan alajan bihil aimani ya soma ga sashen jikinsa na dama sun ma'alal aisari sannan kuma na biyu shine sashen jikinsa na hauni thumma ala zaharihi sannan bisa gabansa ma'ana ya rairan amma ya tabbatar da kafafunsa suna dibin alkibla wanda da za a tashe shi tsaye to da huskarsa za ta dibi alkibla sai ce fa in khalafa amma in abin ya saba fi thalathati ga uku dinnan wato yana iya yi ga gehen damansa sai ga hauninsa ko yana iya ga hauninsa sai ya rairan to wannan lantar ɗin salatu shi sallah ta bata lalace ba ka ga ashe yanayi hudu ɗin can in kana iya yin wani yanayi ka canza daga yanayinka to ran nan sallah ka lalacewa amma wannan lokacin da har sallar ta kai ka kwance to anan idan kana wani yanayi amma sai ka ƙin wannan yanayi ka yi wani yanayi wanda ba haka ɗin ba kila kana iya gehinka na dama sai ka yi gehinka na hauni to sallaka bata lalace ba domin wayannan guda uku bisa ga mustahabbanci suke wayancan kuma bisa ga wajabci suke to anan zai gaya muna can an yi magana cewa idan yana iya yin wani yanayi sai sallah da yanayin da ba yanayinsa ba sallarsa ta lalace misali yana iya yin sallah tsaye tsab ba tare da ya tokare da wani abu ba amma sai sallar ya tokare da mi da wani abu to wata irin akwai tokarewa ta kasu gida biyu akwai tokarewar da tabbas da za a jaye tokarewar nan da za a jaye tokarewar nan yana iya faduwa akwai kuma tokarewar da za a jaye ta bai ba ta ƙarfi ƙware ba sai dai ɗan yi nan ya yi nan amma ba zai faɗi ba to magana kan wa'annan abubuwa guda biyu shi ne ya ce wal istinadu tokarewa allazi wanda shi tokarewa salatul ƙadiri sallan mutumin da yana da iko alatar kihi ba sai ya tokare ba mutumin da yana da iko ba sai ya jingina ga wani abu ba to sai zan yi jingina ɗi to tabdulu sallah ta sai zan ta lalace bihi saboda tokarewar da ya yi to wace irin tokarewa ce wadda hatta kai idan mutum ya yi ta tare da yanayinsa bai bukatar ya yi ta kuma ya yi ta to ga ta nan wadda ka lalata ma mutum sallah huwallazi shi ne shine mutumin da mai sallar da yasqudu yana iya haɗuwa bisu kudihi idan tokarewar ta fadi kenan misali ya jingina ga mutum ne ko ya jingina ga gina ne ko ya jingina ga sanda ne wadda ya ba ta ƙarfi ƙware da za a jaye wannan abin da ya tokare gare shi zai haɗi to ko ba a jaye shi ba sallarsa ta lalace amma wa in kana idan ya kasance la bai baiwa ya waɗi bisuqudihi domin tokarewa ta haɗi kaga bai bata ƙarfi ƙware ba to fa huwa makaruhun makaruhi ne kawai sallar sa bata lalace ba mai mutasar yana cewa walau saqada qadirun bi zawali imadin babalat wa illa kuriha yace da mai iko ya haɗi wanda yana iya sallah ba sai ya tokare ba to sai ya hwadi saboda jayewa wannan tokarewa ɗin to sai ya hwadi to sallarsa ta lalace amma idan ba zai hwadi ba to shi kenan makaruhi ne kawai to anan duk mutumin da yana iya sallah ba ba sai ya tokare ba sai sallah tokare kuma yan jaye tokarewa zai fadi to sallarsa ta lalace haka shi ko wanda bai yi waye sallah sai ya rika wani abu shi ai yanayinsa saboda bai da lafiya to sai ƙin haka shi ko kaga yanayinsa kenan sai ƙi rika wani abu ana sallah sai huwaɗi to sallarsa ta lalace sai an lura da wannan ha wanda yanayinsa ba sai ya dawo wani abu ba sai dawo wani abu wanda yan abin ajayi wannan abu yana iya faduwa to sallarsa ta lalace haka shi ko wanda yanayinsa watakila bai da lafiya sai zan bai iya salla tsaye ko bai iya salla idan ya taho ga zama sai ya rika wani abu to sai kirkawa sai ya fadi kasa to ya sani shi ko sallarsa ta lalace amma in ba zai fadi ba to wannan sallarsa ba ta lalace ba makaruhi ne kawai dai to anan ga wanda ya da gangan ko bisa ga jahilci da gangan mutum ya haka ya tokare da wani abu sallarsa ta lalace ko kuma bisa ga jahilci ya aza ana yi sallarsa ta lalace amma banda idan ya yi ba da gangan ba kidan mutum ne ana sallah sai jingina ga gina haka misali ita a kusa gare shi wanda jingina da gina za ta jayi da zai faɗi ko jingina da wani abu amma ba da gangan ya yi ba to sallarsa ba ta lalace ba amma wannan raka'a da ya jingina ta lalace wannan raka'a dai ya jingina ita raka'a ɗaya ta lalace kenan idan raka'a hudu ta yanzu raka'a uku gare shi a nan ga mai sallah shi dai ga liman ga mai sallah shi dai da liman da mamu amma mamu wuri guda ka samun rangwame shine idan liman na karatun sallah ko fatiha ko sura sai jingina da wani abu a lokacin wanda da za a jaye abun zai faɗi to inda ga karatun sallah ne kawai to wannan liman a ya doke mai karatun sallah don haka raka'an nan ba za ta lalace ba balle sallarsa ta lalace to shi ma mu dai samu wannan rangwame saboda hadisi yana cewa man kana khalfal imami fa qira'atul imami qira'atul lahu duk wanda abban liman to karatun da liman ya yi shine karatunsa ma'ana ya isan maka ga karatunka wannan kenan amma duk wani abubuwan da ba karatu ba idan ka jingina hila ga ruku'i ne hila ga zama ne wanda da za a jaye abin za ka faɗi to ka sani liman bai ɗoke maka ba idan da gangan ka yi ko bisa ga jahilci ka aza ana yi sallaka ta lalace amma idan ba da gangan ba ne wannan raka'a kawai ta lalace idan liman ya kare sai ka maida raka'an nan da ka jingina gare ta kuma idan kan mai suwa ba za ka yi kabliya ba ba za ka yi ba'adiyya ba saboda kana tare da liman to sai ce wa amman nafila wannan ga sallar farilla kenan to amma kamin haka mutum ne ya fara sallah bai da lafiya ya jingina ga wani abu an san shine yanayinsa ana nan an fara sallah sai dai samu lafiya. to ka'ida ya yadda wannan abin da ya jingina gare shi ko kuma ya jaye ma abin da wanda ya jingina gare shi sai ya sallata ya tsabba wata jingina din shine wa in khaffa ma'durun in ta lil a'la kamar da to cikin muktasar to wannan ana batun farilla ne wa amma nafilatu amma idan nafila ne fa yajuzu yana halatta lil mutumin da shina da iko alal qiyami yayi ta tsaye to yana halatta an yusalliya hajalisan ya yi ta da zamne amma shi sani shi ko wala hu nisfu ajril qa'imi shina da rabin ladat wanda ya ta tsaye wai juzi yana halatta kuma an yi da kulaha shuhara ta jalisan zamne wai ya koma sai ya tashi ba da zalika bayan ya yi ta zamne misali mutum ne da zamne sallah tun harko amma idan ya kai saura kaɗan ya ira karatu ne na sura to sai ya tashi tsaye sai ya karatun na sura domin ya yi ruku'i da tsaye ya yi tasowa ga ruku'i sannan ya taho ya zamna domin aisha radiyallahu anha wa ardaha ta ruwaito ga annabi muhammadu sallallahu alaihi sallama cewa idan yana sallah eh, fila akwai radda zai yi zamne idan ya yi zamne zai ci gaba da karatu ya yi ta karatu ya yi ta karatu na alkur'ani sai can ya kai sauran aya talatin ko sauran aya arba'in kawo kusan ijihi guda sannan ya tashi tsaye sallallahu alaihi sallama sai ya karanta su sannan ya yi ruku'i sai ci gaba da sallah ta haka din kamar da zo cikin ta al'imam malik wannan wa aya talatin ko arba'in kingi kenan kenan baka san ayoyin da ya karanto ba sallallahu alaihi wasallam to shine yace auye da kulaha ko ko ya shige ta ma'ana ya fara ta ka'iman tsaye ita nafila wai jalisa ya zauna ba da zalika bayan ya fara ta tsaye sai ya zauna kaga aka si kenan to sai ce illa an ya dakhulaha sai in ya fara ta ya shige ta biniyatul qiyam tun harko ya ne zai kare ta tsaye biniyatul qiyam da niyya tsaye fiha to fa da haka yamtani ujulusuhu zama ne ya hanu ba da zalika bayan ya fara ta tsaye idan mutum ya fara nafila tsaye kuma ya niyya zai kare ta tsaye to ba zai zamna ba sai dai ida tun waye ta tsaye din wallahu ta'ala alam wannan kenan a takaice shine bayani a cikin wannan fasali guda biyu wanda ya bayani akan hasken sallah da kuma cewa sai masu kankan da kai ke samu wannan hasken har yayi bayani yadda ake a samu wannan sirri na haske sannan ya yi bayani kan yanayi na yanayi da ake shiga na farilla guda bakwai ya ce yanayi hudu bisa ga wajabci suke dole ka tabbatar da ka rike yanayinka yanayi uku kuma bisa ga mustahabbanci suke wannan ko ka saba sallaka ba ta lalace ba biznillahi ta'ala idan allah ya kai mu wani sati za mu tashi akan fasali na goma sha biyu na ƙarshe wannan fasali shine na ƙarshe kuma cikinsa yana da babi guda wanda shi babin guda kusan gabaɗai shine ma ahalar ɗin gabaɗai domin yana bayani akan kurakuran da ake samu a bangaren ƙabliya ko ba'adiyya ko abin da ka lalata sallah da dai sauransu wannan babin na wannan fasali shi ya kunsa sannan gabaɗaya halare duk fasali-fasali ne guda goma sha biyu bayan muƙaddima wannan shine fasali na goma sha biyu na ƙarshe wanda za mu tashi wani sati Allah ya kai mu to cikin sa'ad da babi guda haka shi ahlar babi guda gare shi shine babu sahawi wanda kusan shi ya tara abubuwa da yawa na kuskuren da ake samu a cikin sallah wanda ko manyan littattafai za ka ga irin salon tahiyar su guda da ahalari wannan kenan wallahu ta'ala a alam السلام علیکم malam don allah muna son a yi mana cikakken bayani akan ma'amalar sahabban da ahal baitin tambaya ta farko kenan sai tambaya ta biyu ce malam wai gaskiya ne yawai eh, gaskiya ne sai na umar ya aure da faɗima, fadima umar karsumu tambaya ta biyu kenan sai tambaya ta uku malam wai don allah muna son a yi mana bayani wane ne sahabi ne wani sahabi ne bayani wani sahabi ne ƙarƙashin mutuwa daga cikin o a ƙarshen mutuwa daga cikin sahabbai sannan tambaya ta hudu don allah malam muna son a yi mana takaitaccen bayani akan sa'adun ne wa biyu wa sannan tambaya ta biyan malam don allah wace rantsuwa ce ake wa kono kuma waɗanne ne ba a yi wa kono don Allah muna son a yi mana bayani Assalamu alaikum tambaya ta dai da ta biyu kusan gaskiya tambaya guda ce aka raba biyu cewa mu'amalar sahabbai da ahlul baiti ridwanullahi alaihim ajma'in da kuma bayani akan cewa sayyidina umaru radiyallahu anhu ya aure ummu kulsumin da tuna fadima radiyallahu anhuma shi mu'amala da zumunci tsakanin sahabbai da ahalul baiti kowane bangare akwai shi a bangaren auratayyar da suke wa juna da kuma bangaren yabon da suke wa juna da kuma ɓangaren sanya ma juna sunannakin juna sanya ma ɗiyansu sunannakin junansu na farko dai a ɓangaren auratayya za mu ga sahabbai da ahalul baiti yadda suke a ɓangare ta auratayya saidina usmanu radiyallahu anhu ardahu akwai ɗan ɗansa abanu ya aure Ɗiyar ummu kulsumin ɗiyar saidina ja'far Abdayyaru radiyallahu anhu sannan shi ko abano yana da ɗan ɗamar wano jikan saidina usmanu shi ko ya aure jikan ya saidina ali radiyallahu anhu ardahu bayan haka kuma zaidu jikan saidina usmanu ne ya aure daga cikin jikokin sayyidina ali sukaina ɗaya sayyidina husaini radiyallahu anhu bayan haka kuma akwai abdullahi wanda shike hayo jikan sayyidina usmanu ne ya aure jikanyar sayyidina ali ɗin sayyidina husaini kaka al'imamu shafi'i fadimatu sugura radiyallahu anhu wannan kenan bayan haka kuma daga cikin abin da ke nuna ma'amalarsu akwai wata sahabiya ana ce mata asma'u bintu umaisin wadda dan aljanna uku ta aura na daidai ta auri ja'far ad-dayyaru ta hidiya uku tare da shi akwai muhammadu akwai abdullahi akwai aunu bayan ja'far ya yi shahada ga gazgatu mutata sannan abubakar siddiqu ya aure ta ta haihida guda da shi muhammad ana ce masa muhammadu ibn abi bayan haka kuma bayan sai na abubakar ya wuce sannan sai ali ya aure ta ta haihida wanda ake ce ma ta a haihida da sai ali radiyallahu anhu arda ɗaya biyu a nan sai sai ali ya ɗauko ɗanɗan ja'afar muhammad da ɗanɗan abubakar muhammad ya zo da su a gidansa tare da mahaifiyarsu asma'u bintu umaisin wata rana ma abinka da yara sai suka yi a alfahari wa junansu sai kowannensu ya ce na yi ka kuma mahaifi na yi mahaifinka da fa ja'afar wannan eh, da muhammadu ɗanɗan ja'afar da muhammadu ɗanɗan abubakar siddiq radiyallahu anhuma to a lokacin sayyidina ali na nan zamne sannan asma'u bintu umaisin na nan zamne sai sayyidina ali ya ce aqdi bainahuma ya asma'u ya ki asma'u ki yanke hukunci tsakanin ɗanɗan ja'afar muhammad da ɗanɗan ja'afar ɗanɗan eh, abubakar muhammad abinda ta ce ma ra'aitu kahlan min quraishin afdala min abi bakrin wala ra'aitu shaban afdala min ja'afar sai ta ce a cikin dattijai gaba na ƙuraishawa dattijai eh, ban taba ganin dattijo irin abubakar ba ta ce a cikin samari cikin ƙuraisha ban taɓa ganin saurayi irin ja'afar ba sai ɗaya ya ce ma tarakti lana shai, an baki ban muna komi ba ya ce walau qulti ghayra hadha la maktuki amma inda ke faɗi abinda ba haka ba wallahi da na kiki haka sai na ali ya faɗa in ke inda ke ce guda ya yi guda wannan a taƙaice a gurguje sannan suna yabon junansu sai dina ali ya ce idza dhukira salihuna fa hayya halan bi umara idan ana neman mutanen kirki ku yi gauga ku kawo umaru sannan suna sanya ma ɗiyansu sunannakin juna saboda kyautata mu'amala tsakaninsu sai dina ali daga cikin ɗiyansa akwai abubakar akwai umaru akwai usmanu yana da umaru ma guda biyu akwai umarul akbaru akwai umarul asgaru akwai umaru karami akwai umaru babba sai dina hassan yana da abubakar da umaru a cikin ɗiyansa ali jikan sayyidina ali yana da abubakar da umaru a cikin ɗiyansa ishaqa yana da abubakar da umaru a cikin ɗiyansa daga ciki alhassan ibn ali ibn husayn ibn alhassan ibn ali ibn abi dalim tattaba kunnan sayyidina ali yana da abubakar da umaru musa al-kazimi yana da abubakar da umaru aliyu zainul abidina jikan saidina ali ne yana da ɗiya abubakar da umaru wannan wai a takaice kenan a gurguje musal kazim ma yana da diya aisha aliyul hadi yana da diya aisha radiyallahu anhum ajma'in kaga dai sahabbai da ahlul baiti suna auren wa junansu sannan kuma suna yaban junansu sannan kuma suna sanya ma junansu ɗiyansu sunan nakin junansu wannan a takaice kenan bangare na biyu na wannan tambaya ita ce bayani kan cewa saidina umaru ya auri Umma kulsumin ko bai aure ta ba wannan aure tabbas ya tabbata idan mun ba daga cikin da tafai an nasabu wal musaharatu baina ahlil baiti was sahaba akwai wannan bayani cewa sanadiyya saidina umaru akwai wani hadisi wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kullu nasabin wa sihirin yanqati'u illa sababi wa sihiri la yanqadi'u ila yawmil qiyamati aw kama qala duk wata dangantaka da sarakuta da aka kulla tana kacewa banda sarakuta da dangantaka da ni ba ta kacewa har zuwa ranar alkiyama sanadiyar kwadan wannan sidna umaru ya nemi ummu kulsumin aure tana da shekara goma sha biyar ga saidina ali kuma 'yar auta ce ta sai da tuna fadima radiyallahu anha wa ardaha tana da shekara goma sha biyar aka yi sadaki dinari dubu goma wanda kowane dinari guda a yanzu nan naira dubu talatin da biyar da wani abu kowane dinari guda to su an kai hasso dubu goma sannan suka yi ɗaya biyu akwai zaidu akwai ruƙayya waɗanda sai na umaru ya haifa tare da wannan ummu kulsumin radiyallahu anha wa ardaha da yake lokaci na tafiya za a ƙara da tambaya ta uku kawai wacce ce sahabin da a ƙarshen rasuwa a cikin sahabba a sallallahu sallama shine ana ce masa abu dufaili radiyallahu anhu idan muka diba misbahun rawi shi abdullahi ma ya kawo wannan yana cewa akhiruhum mautan abu dufaili ma'ana karshen sahabbai ga rasuwa shine abu dufaili radiyallahu anhu ardahu wallahu ta'ala a'lam wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu